Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Ƙungiyar nan da take rajin kare 'yancin bil'adama ta Amurka da ake kira ACLU a takaice jiya Asabar ta ba da labarin cewa fadar White House ta shugaban Amurka ta saki bayanai dangane da ka'idoji da ta shimfiɗa wajen amfani da jiragen yaƙi da basu da matuƙa a zama wani ɓangaren shirinta na yaƙi da ta'addanci. Wannan ko ya biyo bayan ƙarar da ita wannan ƙungiya ta shigar gaban kotu har kotun ta ba da umarnin gwamnati ta ba da waɗannan bayanai. bayanai da suke kunshe cikin shafi goma sha takwas da aka takaita ko aka fitar da waɗansu bayanai sun nuna irin ƙa'idoji da shirin ya kunsa na tabbatar da ganin hare-haren ba su ritsa da farar hula ba kasida ta buƙaci rundunar sojin amurka ta tabbatar da harin an kai shi a sarari da za a samu auna ɗan ta'adda da aka auna kuma ba za a taɓa farar hula ba yan jarida da suka karanta kasida suka ce ta baiwa jami'an fadar white waɗanda suke aiki a sashen tsaro muhimmiyar rawa wajen ɗaukar mataki ƙarƙashin shirin aikin waɗannan ma'aikata baya ƙarƙashin da majalisar dokokin amurka take da ikon sake dubawa shirye-shiryen matakan a kamo ko a kashe waɗanda ake zargi da ta'addanci da hukumar laƙin asiri ta amurka siya ko rundunar sojin amurka suka gabatar majalisar tsaro tana da bin sawu amma kasidar da aka bayyana jiya asabar ta nuna cewa matakin ƙarshe na a ɗauki mataki ya dogara ne kan majalisar tsaro ta shugaban ƙasa wasannin olympics sun kan kama inda aka gudanar da tsere da ke kuna wasannin kwallon raga ko volleyball da dambe da kuma gasannin kaya iri daban-daban da aka yi jiya asabar. yar gasar wato yar gasa na harbi wata ba amurkiya jini tresha yar shekaru 19 da haihuwa wacce take cikin ayarin maharba daga amurkan ita ce ta samu lambar zinari ta farko inda ta doke abokanan karawarta mata biyu daga china hakanan wata tawagar yan gasar ninkaya ta amurka karkashin jagorancin katle deki ta samu azurfa a gasar mita 100 'yan wasan australia ne suka samu zinari inda suka zama zakaru a tseren da suka yi cikin minti uku da dakikai talatin da ƙyan kai wanda shine lokaci mafi ƙanƙanci da aka taɓa nasara irin wannan gasa haka na wasannin cikin ruwan wata ƙyar ƙasar hungary katinka hozu ta samu zinari a tseren mata na mita 400 da mutum hudu suke yi da suka kammala cikin minti hudu da dakikai 26 wata ba amurkiya maya dirado ce ta samu azurfa sai dai fitacciyar 'yar wasar tennis din nan venus william ta amurka ta sha kaya zagaye na farko a hannun christine philippines ta belgium a halin da ake ci kuma tawagar 'yan wasa daga somalia mutane biyu ne kacal ita ce tawaga ta biyu mafiya karanci a wasannin na bana duk da haka 'yan gasar wato 'yan kasar somalia ciki da wajen kasar suna biye da su sau da kafa shugabar kwamitin wasanni na olympic ta kasar fadima ali nuru ta ce a gefe ɗaya bikin buɗe wasannin ya faranta mata rai ganin tutar somalia tana kadawa a duniya baki ɗaya a hira da ta yi da sashen somalia na murya amurka ta yi ba wannan bayani ta ce a wani gefen kuma tana bakin cikin ganin kasar ba ta da isassun yan wasa waɗanda za su ka cancanta saboda haka ta ce ba za su samu damar shiga kowane irin wasa ba somalia za ta shiga wasanni biyu ne kacal gudun tsere na mita 400 hudu inda Maryam Nuhu Musa yar shekaru goma sha tara da haihuwa za ta kara sai kuma gudun mita ɗari mita dubu biyar na maza da Muhammad Dawud Muhammad dan shekaru ashirin da haihuwa zai wakilci kasar. a siriya kungiyoyin 'yan tawaye biyu sun ba da rahotanni jiya asabar cewa sun kasara zobe da dakarun gwamnatin kasar suka yi wa birnin aleppo da ke arewacin kasar sakamakon kazamin fada da hawa gwabza daga ranar 31 ga watan yuli ƙungiyar da ake kira gamayyar ƙungiyoyi da ke istanbul ta rubuta a shafin twitter cewa 'yan tawaye sun kasar ƙawanyar da aka yi wa aleppo wata kungiya mai tsananin ra'ayin mazan jiya da ake kira a harar asham ita ma ta rubuta a shafin twitter cewa yan tawaye sun kama garin da ake kira ramusa da ke kudu maso yammacin birnin aleppo wadda ya ba da damar bude hanyar zuwa aleppo amma kungiya da take ikirarin kare hakkin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce 'yan tawayen ba su tarbatsa zobe da aka yi wa Aleppo ba sai dai faɗan da aka gwabza a Ramusan yana da tsanani. haka hakanan rahotanni da aka samu a farkon jiya sabar din suna nuni da cewa ga mayar mayakan laraba da kuma na kurdawa kusan sun kwace iko baki daya a birnin manbij majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da shawarwarin sulhu tsakanin gwamnatin yaman da 'yan sunni suke yi wa jagoranci da 'yan tawaye 'yan shi'a da ake kira huti bayan da yan tawayen suka yi ta gaban kansu suka naɗa majalisun mulki a yankunan da suka kama tun bayan yakin wato tun bayan lokacin da yaƙi ya barke a ƙasar a shekara ta 2014 wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na yaman ismail ulshek ahmed shi ya bayyana dakatar da zaman sulhun a kuwait jiya asabar yana mai cewa zai yi aiki da wakilan ɓangarorin biyu cikin makonni masu zuwa domin a cimma daidaito kan muhimman batutuwa a shirin majalisar ɗinkin duniya na maido da zaman lafiya a makurɗin na arabia zuwa yanzu dai ba a ajiye wani sabon lokaci da wuri da za a zauna nan gaba ba duk da haka wakilin na majalisar ɗinkin duniya ulshek ahmad ya ce sai tuyu za a zauna nan da wata ɗaya a afirka ta kudu shugaba jacob zuma wadda ke fama da koma ba ta fuskar zaɓe da bai taɓa ganin irin ta ba zabukan ƙananan hukumomi ya ce masu zaɓe suna aikewa da saƙonni ta kowane fanni saboda haka ya ce jam'iyyarsa ta anc za ta kasa kunne ta saurara sosai shugaba zuma ya yi magana ne jiya sabar yayin da sakamakon zaɓe yake nuna cewa jam'iyyar anc mai mulkin ƙasar ta faɗi zaɓe a babban birnin ƙasar pretoria hakan nan jam'iyyar ta rasa rinjaya cibiyar kasuwancin ƙasar mafi girma wato johannesburg Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A ƙoƙarin da gwamnatocin jihohi da ke arewacin Najeriya suke yi na sake farfado da harkokin ilimi, gwamnatin jihar Niger za ta kashe naira biliyan goma sha bakwai cikin shekarar nan wajen gyara makarantun sakandare shida, tare da saka musu kayan karatu na zamani kamar su na'urori da sauransu, tare kuma da horar da malamai. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ne ya bayyana haka a bikin cikar wata makaranta mai zaman kanta naziri da firamare da sakandare a garin Kwantagora shekaru 35 da kafuwa. kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce kawo yanzu ma sun fara aikin gyara wasu makarantun gaba da firamare a jihar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. saboda haka za mu kashe dukiya sosai mu tabbatar makarantu goma sun fara aiki kuma mun fara mun fara da secondary guda shida biyu kowane zone sannan kuma mun kawo mutane daga waje kan maganan primary da secondary gaba daya ana kashe magudan kuɗi amma in Allah da kuɗin ba hasara ba ne. Gwamna Abubakar Sani Bello wanda yake jawabi a wani taron cika shekaru 35 da kafuwar wata makarantar sakandare mai zaman kanta a Kwantagora ya ce sabon tsarin ya hada da tantance malamai. Wannan sabon tsari da muka kawo su kansu malaman sai an tace wanda suke da kyau a ƙara musu wanda suke ɗan dama-dama za su koma gwamnati biya a ƙara training nasu. A halin da ake ciki dai masana harkokin ilimin na ganin ya zama tilas jama'a su haɗa hannu da gwamnati domin shawo kan matsalar da ta'addabi sashen ilimin a yankin arewacin Najeriya. In ji tsohon gwamnan jihar Kano, Kanal Sani Bello mai ritaya. Amma ya kamata mutanen ƙasa su fara ƙoƙari suna ba da gudunmuwa. ga ilimi mutanen kudu suna tara kuɗi su aika da wani yaro mai hazaƙa makaranta mu ba mu saba ba ina tsammanin lokaci yayi da wasu masu haunin da shuni waɗanda Allah ya azurta mu fara kawo wasu abubuwa daga cikin aljifan mu saboda mu taimaka mu ilimi in muna son mu samu ingantaccen ilimi. Ko baya ga wannan dai baiwa ɗaliban jami'a tallafin karo ilimi na da matukar mahimmanci. A ci gaban sashen ilimin shugaban karamar hukumar Mariga Abdulmalik Sarkin Daji ya ce a yanzu haka ma sun kashe sama da naira miliyan goma da suka samu daga kudaden harajin da suka tara wajen baiwa ɗalibai 350 tallafi domin ci gaba da karatunsu. Mun ɗauki waɗanda ke karatun jami'o'i ah, mun samu sama da mutum 350 daban nan akwai masu karatu wajen najeriya ko kudi cikin gida ne eh akwai masu karatu wajen najeriya za su kai kimanin mutum kusan takwas mun kuma tallafa mu kowane su da dubu ɗari ɗari babu shakka dai akwai buƙatar ganin canjin ci gaba a fannin ilimin a ƙarƙashin gwamnatin muhammadu buhari da ta samu nasarar fatattakar 'yan boko haram mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya A jihar Taraba kuma gwamnatin jihar tare da asusun tallafa a yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF sun sanya hannu kan yarjejeniyar samar da ilimi ga 'yan gudun hijira a jihar waɗanda rikice-rikice na cikin gida da kuma na jihohi makwabta kamar Adama da sauransu suka haɗu a jihar. Ga rahoto da wakilin sashen Hausa Lawal Sani ko na ya aiko mana. Gwamnatin jihar Taraba tare da haɗin kan asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa kwamitin kula da ilimin yara cikin yanayin kota kwana. Da yake jawabi a wurin bikin gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku wadda mataimakin gwamna Haruna Manu ya wakilta ya ce ko da yake ba kamar ta takwarorinta na Borno Yobe da Adamawa ba, jihar Taraba ma ta yi fama da katsewar ilimin yara sakamakon yanayin fitinu da aka samu daga baya-bayan nan. Koda yake wannan jiha bata ga barna irin wadda ta faru a wasu jihohin gabas maso arewa ba, amma ta sami 'yan gudun hijira da dama musamman mata da yara daga jihohi kamar su Adamawa, Yobe da barno. Jihar mu ta samu ɗan lokacin kwanciyar hankali, amma a baya-bayan nan rikici tsakanin makiyaya da manoma ya janyo ƙaurar yara ƙanana da iyayensu mata, rufe makarantu da kuma lalata gonaki. Wannan manufa na UNICEF na tabbatar da ƙare haƙƙin yara na samun ingantaccen ilimi ba tare da kakkautawa ba ko cikin yanayin taɓaci abu ne da ya cancanci yabo aniyar wannan gwamnati ita ce ceto ilimi da kawo zaman lafiya tsakanin al'ummai ina yi wa unicef tabbacin gwamnatinmu ba za ta gaza ba wurin tabbatar da samarwa ɗaukacin al'ummar taraba ingantaccen ilimi Da yake jawabi Kwamishinan ilmi Mr. Johannes jigem ya ce fitinu da suka auku daga baya-bayan nan sun janyo cikas ga al'amuran ilmin yara a wurare da dama a cikin jihar. a bakin ciki ne ganin galibin makarantunmu ba sa gudana yadda ya kamata. Ba don rashin gine-gine ko ma'aikata ba. sai dai don makarantun sun zame matsugunai ne na 'yan gudun hijira da yawa daga cikin yaranmu sun samu nakasu a karatunsu a duk sa'ilin da al'ummarsu ke cikin yanayin fitina mako da ta gabata ina karamar hukumar bukari don ziyartar wata makaranta amma sai na da makarantar cike da 'yan gudun hijira wannan kwamitin ilimi na yanayin kota kwana da muke kaddamarwa an kirkiro shi ne don shawo kan gibi da ake samu na koyo a sa'ilin tashin hankali jim kaɗan bayan bikin ƙaddamar da kwamitin na sadu da shugaban kwamitin alhaji bakari sanda don samun ƙarin bayani bisa yadda kwamitinsa za ta gudanar da ayyukanta za mu yi aiki tare da unicef ne don duka inda aka samu wayannan eh, damuwan mu gaya da za mu rage musu wayannan damuwan ne sannan mu tabbatar a kan cewa yaran su sun je makanta ba tare da fasawa ba shine babban muhimmin wannan kwamiti masu sa ido bisa al'amuran ilmi na ganin kafa wannan kwamiti a jihar Taraba ya zo kan kari ganin yadda fitinu tsakanin manoma da makiyaya kan janyo kaurar jama'a da dama da kuma zamewar makarantu sansanin 'yan gudun hijira. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Jihar Kaduna kuma mazauna karamar hukumar makarfi sun yi kira ga gwamnatin jihar ta gaggauta warware matsalar rashin biyan albashi na watanni da malamai suke binta. Matsalar da suka ce tana illa ga ci gaban ilimi a yankin. Wani mahaifi da ‘ya'yansa ke makarantun gwamnati ya zanta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure kan wannan batu. Sunana Usman Hassan Buzu, doka ta shiyar makarfi lokacin gamme. A matsayin ilimi a karamar hukumar makarfi lokacin gamme ko wance gaba daya yana samun tagomashi na zuwan ɗalibai amma ana samun koma baya a su bangaren malamai bisa matsalan albashi da suke kuka a kan shi to da gwamnatin jiha za ta taimaka duk wani bambance-bambance da ya kawo na kas akan albashi ta rufe idanunta ta i bakin kokarinta ta sallama wannan malaman so idan ka biya mutum dole aikin da kake so ya maka ya maka amma in baka biya shi ba sai sanda ya ga dama ya je makaranta kuma lesson din da ake bukata yara su samu gaskiya suna din dinsa sai ga kawai an an kawo wannan abinci da ake ciyarwa na yara so wani sa'in da an raba abincin malaman sun yi gaba su kaga wannan ba karamin koma baya bane amma in aka ce ga abinci ka ciyar da yaro bayan ka ciyar da yaro kuma shi malami ka kosar da shi ma'ana ka bashi albashinsa don Allah ya so yadda za a samu ilimi cikakken ilimi za a ga ana gasa ma da irin su yan nazari school din da sauransu domin gaskiya al'amari in ka duba kamar ma yanayin yan secondary da muke da su tare yanzu yaran da muke yayewa su tafi secondary so irin abubuwan da yake faruwa kenan rashin gogewa wani sa'in ga malamai kuma su kansu yaran rashin kula na iyaye da kuma ainihin jigon gwamnatin jiha zuwa gwamnatin tarayya in ka duba karamar hukuma gaskiyar lamari ana ganin laifin karamar hukuma ne kawai ba tare da duba inda aka dosa ba mafi yawan al'umma za ka ga cewar ban san gwamnati ba domin inda ka san gwamnati za ka ɗauki matakin da ya kamata ka ga wannan mataki za ka haɗa shi da wannan mataki na karamar hukuma ne wannan na jiha ne wannan national ne to mafi yawa talakawa wallahi ba san wannan ba sai dai kawai in an dauka kawai za a ce karamar hukuma kaza karamar hukuma kaza su kuma karamar hukumar nan har yanzu babu wani abu da zaka ce ya zo ya gudanya a gurin su wanda zaka ce na alfaharin ka zo ta shin cewar na biyan alamba su malamai kenan da sauransu idan tantancewar da ake yi so an matsa abin idan aka rufe ta aka duba ka kosar da malami ka sakon masa hakinsa a hankali a ilmance sai a tantance mutum irin wasu exams za a dinga shiryawa ne za ka iske ka cire na kirki ka cire wannan wakilin banza ne amma in dai kawai kai tsaye ne ka takardunka da sauransu wallahi za a dinga gidan jin da yake mai da martani kwamishinan ilimi na jihar kaduna professor andrew nok ya ce ya kamata jama'a su yaba da kokarin da gwamnati ke yi na haɓaka ilimi a jihar kuma ina son ce haka idan ka duba duk duk ƙasar najeriya gaba ɗaya ba jihar da ta sanya kai ta ce bari ba ta ɗauki ma'aikata a ciki wannan halin da muke wanda babu kuɗi amma gwamnati ta ɗauki ƙuduri domin ta sa mahimmancin ilimi a gaba ta ɗauki malamai to ba ɗaukan malaman ba ne kawai haka dole sai ya musu abin da ake ce documentation su zo a dudduba takardunsu kuma ba shi an gama musu interview a wuce da su da yayin ofishin head of service a ba su file numbers daga nan sai a buɗe musu sai su da kansu bude account to tun lokacin da muka ba da sanarwar cewar su kawo account number su mutane ba su fi 800 da suka kawo account number su ba to muna ganin kila akwai dalilai iri iri kila ko wasu bace ba su ji ba ko kuma wa'yansu ba su je su zo su ɗauki aikin to ɗari mun samu sunaye dubu ɗaya da ɗari biyu a yanzu amma ɗari takwas su da muka samu suka ba da lambobin account ɗinsu kuma in allah ya yarda juma'a da ta shige an tura musu eh, albashinsu a account eh, ɗazu muka gama eh, tattaunawa da kwamishinan kuɗi muka dai ɗan cewa duk wanda suka kawo account ɗinsu da bvn da muna da documentation ɗinsu gaba ɗaya za biya su kuɗin watanni biyar gaba ɗaya a wannan satin da za mu shiga to abu da muke duba idan mun yi haka duk wanda bai zo ya gama documentation ba kaga wanda kamar ita kanta sanarwa ne za su bi su yi idan kuma su yi haka za mu biya su har yanzu akwai sauran aiki a jihar kaduna musamman game da tantance ma'aikata kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin kwadago na jihar ke zargin cewa har yanzu gwamnatin jihar kaduna bata san iya adadin yawan ma'aikatar da take da su ba don rudani da wannan aikin tantance ma'aikata ya jawo hakan yasa in ji shi jihar kaduna ke biyan yawan kudade daban-daban a kowace wata wajen albashin ma'aikata iliya kure muryar amurka daga kaduna nigeria a katsina kuma hukumar da take horar da malamai nti ta kaddamar da dalibai dubu daya a zangon karatu na wannan shekara zuwa baɗi shugaban cibiyar a jihar alhaji bashir nuhu yashe ya ce yawan dalibai da ake baiwa damar karatun ya nuna cewa malamai suna himmatuwa wajen karo ilimi ba tare da wata matsala ba Ga ƙarin bayani a hira da yadda Zaharaddin Sani Funtuwa. A wato muhimmancin wannan kaddama ita ce ɗalibai su shigo a rantsar da su su fahimci abin da ya kawo su don su fahimci ka'idoji da kuma yadda za su yi karatu da kuma yadda karatun nan ke gudana da kuma waɗanne hanyoyi za su bi su samu nasara. To shine babban dalilin kaddamar da waɗannan ɗalibai kuma za su bi dukkan dokokin da NTI ta shi. Za ku kaddamar da kimanin adadin ɗalibai nawa? mu za su kai wajen dubu ɗaya. Za ka ga wani lokaci akwai ƙalubale da ake ake fuskanta daga su ɗaliban akwai wani jan hankali ko kira da zaka ga su waɗannan ɗalibai da kuke kaddamarwa yau kuma tana da ta. wannan ka'idoji su ma dama da mu jaddada su suna ɗaya daga cikin dalilin da yasa zamu kaddamar da wannan ɗalibai ka'idojin mu zuwa makaranta yana ɗaya daga cikin ka'idan mu lallai ɗalibi ya samu wani kaso na zuwa makaranta kafin ma a bashi dama ya zauna jarabawa akwai gudanar da ayyukan shi kamar yadda malaman shi za su bashi wanda suka shafi abin da ake cewa continuous assessment akwai kuma horo kuma da muke eh, na cewa lallai lalle lalle ɗalibi ya kasance cewa mai kiyaye doka ne mai girmama malaman shi ne akwai tsari na adadin ma karatun da zaka yi a kullum kamar NTI ta bada tsarin cewa a kullum ɗalibi ya kamata ya karanta fanshi na awa biyu a kullum a ce mafi yawan wuraren da aka baku na inda kuke koyar da su waɗannan ɗalibai domin su zama malamai masu ƙwarewa wurare ne waɗanda kamar aka ɗan ara maku ba ku fuskanta wata cikas wani lokaci su ɗaliban ku su zo su ma waɗannan wuraren akwai ɗalibai kun taɓa fuskanta irin wannan cikas ɗin tsarin karatunmu ya ba da dama ne karatu na ranar asabar ne kawai ranar da su ɗaliban kai karatun da muke cewa intensive lokacin da ɗaliban makarantun secondary suke hutu to mu kuma lokacin muna iya karatun mu litinin talata laraba har juma'a har asabar ya danganta ga yawan awoyin da muke so mu cimmawa a cikin wannan zangon karatun saboda haka ga magana mu samu clash da wahala mu samu clash tsakanin mu da da makarantun eh saboda lokacin da muke karatun mu su ba su nan ɗaliban su Dr. Aliyu Idris Funtuwa na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke katsina ya yi bayanin manufar ita wannan cibiya ta horas da malamai wato nti manufarsu shine su horar da malamai ingantattu za su koyar a karantun firamare da kuma karanta makarantu na sakandare ba su ilimin da ya cancanta tun daga eh, shaidar ilimi ta ƙasa nce kusan irin waɗannan manufofi su ne suka kafa ita wannan cibiya za ka ga suna iya ɗalibai to ya kake ganin ƙwazon waɗannan ɗalibai ganin cewa kunan makaranta ce ta kamar a ce dindindin wato permanent a turance su kuma makaranta ce da ake yin jikar da kamar lokutan ƙarshen mako abin da banta mu da su shine yanayin gudanarwa su ba zaunannu bane za a ce makaranta ce zaunaniya inda ɗalibai za su je akwai malaman girkaku a wurin waɗanda za su rika za su rika koyar da waɗannan ɗalibai din ita cibiyar cibiya ce kawai so suna bi kamar ah, abin da ake kira ka koya da kanka kuma koyo daga gida to su su ne suke yi wanda muka bambanta da su kenan ɗaliban mu sukan zo mana su zanna tare da mu muna da malaman mu ajiye muna da ɗakuna ɗakunan karatu muna da ɗakunan nazari eh, na karatu muna da ɗakunan darussa muna da ɗakunan bincike da kira laboratories kuma malamai muna da su yanda muke buƙatar su ba mu da wannan matsala to ba su ba haka nan bane ah, suna fita ne na farko su nemo malaman na biyu su nemo ma wurin za su in sun samu ɗaliban in za su za a koyar da su to wannan ina jin eh, yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a iya cewa matsalolin da suke ji musu tuwa a kwarai da gaske. Dakta wani hukuma wato cibiya ta NTI mafi yawa ana ganin an kafa ta ne ne domin irin waɗanda suka daɗe ba su koma karatu ba sai aka kirkiro ta kamar kwatankwacin a open university mm. to za ka ga matasa suna shiga irin wannan karatu kana ga ba wata shara da za a ba matasan nan su zo a irin waɗannan makarantu na naku sai sabanin irin waɗancan da suke zuwa an buɗe su ne saboda kila manyan mutane ba wai an buɗe su bane saboda manyan mutane kawai manufar ce kamar manufar su shine su bi kowane lungu kowane sako horar da malamai to zaka ga a wasu wurare ba su da matsala wasu wuraren suna da su ana baka misali zaka dauki wasu ƙananan hukumomi nan jihar katsina misali eh, inda za a samu ɗaliban da za su koyar da su ah, su sami takardar shaidar ilimi ta ƙasa ɗinnan za ka ga a wurin babu malamai waɗanda suke ƙwararru ne eh, waɗanda ya dace su koyar da na manyan makarantu wanda ya dace su koyar da waɗannan ɗaliban waɗanda suka san kuma an horar da su ne kan waɗannan irin waɗannan ɗalibai ɗin to za ka ga ba su da su to wannan matsala ce. to da ƙarshe dakta su waɗannan waɗanda suke mai da su wajen yin wannan cibiya ta horas da malamai akwai wata shawara ko kuma wani kira ko kuma ƙarin ƙwarin gwiwa da za ka ba su. ƙwarin gwiwa duba shine kamar yadda wato zaɓi ne abin da ke akwai shine wani bai iya zuwa kamar makaranta irin namu ya zanna kuma kamar yadda ka ce <coughs> dama ce aka ba waɗanda suke akwai abubuwa waɗanda su iya hana su su zo makarantu irin namu ko jami'o'i su je su zanna su ko dai aure ko yawan iyali ko sana'o'i ko shekaru to ga dama an ba su wanda su iya amfani da irin wannan cibiya su samu wannan ilimin wanda wanda wanda suke bukata irin dai wanda ake bada din wanda bai da nauyi zai iya zuwa ya zanna ya samu cikin ɗaliban da aka kaddamar akwai Fauziya Muhammad Muhammad Muhammad Sama'ila sun yi alkawarin bin dokokin da suka shimfiɗa ita wannan hukuma ta NTI domin samun ƙarin ci gaba a yayin da suke samun wannan horo a cibiyar. A bangare ɗaya ita kuma kwalejin ilimi ta Isa Kaita da ke dutsen ma wadda mallakar gwamnatin jihar Katsina ce ta sami amincewar jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria domin haɗa gwiwa da ita wajen ba da darussa na matakin digiri a kwasa-kwasai takwas a kwalejin. Farfesa Muhammad Suleiman wani daraktan tsare-tsare ne a jami'ar Ahmadu Ahmad Bello shine sanya hannu a madadin jami'ar. Sai kuma shugaban kwalejin ilimi ta Isa Keta da ke dutsen ma Dr. Magar Abdu shine sanya hannu a madadin ita kwalejin Dr. Magar Abdu ya bayyana irin kwasa-kwasan da aka rattaba hannu domin ba da ilimin digiri na koyarwa a kansu wanda suka hada da digiri akan ilimin gona, digiri akan Hausa, digiri akan ilimin gwaje-gwaje da digiri akan bincike-bincike da digiri akan ilimin na'ura mai mai kwakwalwa da dai makamantansu ya ba da tabbacin cewa a zangon karatu mai kamawa za a fara koyar da wannan ilimi a farfajiyar kwalejin ilimi ta isakata da ke dutsen ma zaradin funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban hau. mu nemi ilimi gwada ban ɗorewa a ah, mu nemi ilimi alfahari zarci a wane duhun dare gunsu. Masu aro da wannan rahoton Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da cuba, Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Tuma tsaro ga takaitattun labarai kafin mu yi sallama da ku baki daya Ƙungiyar nan da take rajin kare 'yancin biladama ta Amurka da ake kira ACLU a takaice jiya sabar ta bada labarin cewa fadar White House ta shugaban Amurka ta saki bayanai dangane da ka'idoji da ta shimfida wajen amfani da jiragen yaƙi da ba su da matuƙa a zama wani bangare na shirin ta na yaƙi da ta'addanci. Wannan ko ya biyo bayan karar da ita wannan ƙungiya ta shigar gaban kotu har kotun ta bada umarnin gwamnati ta saki waɗannan bayanai. wasannin olympics sun kan kama inda aka gudanar da tseren kekuna wasannin kwallon raga ko volleyball da dambe da kuma gasannin ninkaya iri daban-daban cikin wasu da aka yi jiya asabar yar gasan bangaren harbi wata ba amurkiya jini tresha yar shekaru 19 da haihuwa wacce take cikin ayarin maharba da ke daga amurka ita ce ta samu lambar zinari a wannan rukuni halin da ake ci kuma tawagar 'yan wasa daga somalia mutane biyu kacal ita ce tawaga ta biyu mafiya karanci a wasannin na bana duk da haka 'yan kasar somalia ciki da wajen kasar suna bin wannan tawaga sau da kafa Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.